العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wabad. za mu tashi a darasi na saba'in da shida a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid na al'imam ibn rushd al-hafid rahmatullahi alai yau tara ga watan rabi'un awwal hijira ta da da uku sha shida ga watan goma shekara ta 2021 za mu tashi almas'alatu sabi'a na'am bismillah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd fa yaqulu al-musannif rahimahullah almas'alatu sabi'a eh, almas'alatu sabi'a mas'ala ta bakwai daga cikin al-af'al ko na'am ittafaqa al-ulama على أن السجود يكون على سبعة أعضاء na'am malamai sun yi ittifaki akan cewa sujuda tana kasancewa a gaɓoɓi guda bakwai ne fuska da tafukan hannu biyu da gwiwoyi biyu da kuma wato gefen sawaye biyu saboda faɗinsa alaihi salatu wassalam umirtu an asjuda ala saba'ati a aba a hadisin ibn abbas muttafaqun alaihi to an yi saɓani akan wanda ya yi sujada akan fuskar tasa amma ya takaita sujadarsa akan wani gaba daga cikin waɗannan gabobi sallarsa za ta ɓaci ko ko ba za ta ɓaci ba ko ko a'a waɗansu malamai suka ce sallarsa ba za ta ɓaci ba domin sunan sujada yana hada yana karban fuska ne kadai inda aka yi sujada akan fuska to shikenan sujada ita ce da ka dangana fuskarka da ƙasa eh, saboda haka sai suka ce don mutum ya yi sujada bai sa hannunsa a ƙasa ba wato kawai ya yi sujada amma ya zai ya kifa kawai zai iya yiwuwa ba hannayensa <laughs> eh, eh, wa ƙala ƙon waɗansu malamai kuma suka ce sallarsa za ta baci in bai sujada akan kan gaɓoɓin nan guda bakwai ba saboda wannan hadisi tabbatacce ba su saɓani ba cewa wanda duk ya yi sujada a kan fuskarsa da hancinsa to wannan ala jabhati akan goshinsa akan goshinsa wa anfihi da hancinsa faqad sajada ala wajhihi to yayi sujada akan fuskarsa واختلفوا في من سجد على أحدهما sun yi sabani akan wanda ya sujada akan ɗaya daga cikin su kawai وقال مالك مالك yace in sajada ala jabhatihi duna anfihi jaza hmm. <clears throat> ya ce in sajada ala anfihi duna jabhatihi in sajada ala jabhatihi duna anfihi jaza in yi sujada akan goshinsa banda hancinsa to wannan ya halatta in kuma ya sujada akan hancinsa banda fuskarsa lam juz bai halatta ba abu hanifa ko ya ce a a'a wannan ma ya halatta

aiki da abin da sashen abin da sunan in aka sake shi babu kaidi yake tabbata a kansa ko kuwa sai an yi sujada sai ko kuwa sai an yi aiki da ma'anar dukkaninta Wazalika annabi, في حديث النبي عليه الصلاه والسلام الثابت عن ابن عباس wannan a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wanda ya tabbata daga ibnu abbas qala yace umirtu an azdira ala sab'ati a'da an umarce ni da yin sujada akan gabobi bakwai zakara min hal wajha sai an bace al fuska a cikin su kuma ra'a annal wajibi huwa ba'd ma yantsabi alaihi al to wanda da yake ganin cewa wajibi shine ai aiki da sashen abin da sunan yake ake sakinsa a kansa sai ya ce inda ya sujada a kan goshi ko a kan hanci wannan ya wadatar da shi wanda kuma yake ganin sunan yin sujada yana karbuwa wato yana ɗauka yana ɗaukan wanda ya sujada a kan goshinsa ne amma baya daukan wanda ya sujada akan hanci to sai ya halatta yin sujada akan fuska ba akan hanci ba wannan sai ya zamanto sai ya zamanto wannan kamar tahdidi ne iyakan cewa ne ga sashen da yake shine ai aiki da shi cewa shi ne wajibi daga abin da wato sunan ake idlaƙinsa a kansa وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاد الشيء to wannan sai ya zamanto a bisa mazhabar wanda yake bambancewa tsakanin wato bangarorin al'amari guda daya sai yake ganin sashensu zai iya tsayawa a makamin wajabci wajen yin aiki da shi sashensu kuma baya tsayawa a matsayin yin aiki in an yi shi an yi wajibi to ka yi tunani a kan wannan wannan asali ne a wannan babi wato <clears throat> wa illa in ku ba haka ba ya halatta ga mai faɗi ya ce إنه إن مس من أنفه الأرض مثقال مثقال خردلة تم سجوده يا يا زي halatta ga mai faɗa ya ce idan wato in hancin in hancinsa ya shafi ƙasa ko da misƙalin alkhardala ƙwayar komayya ne su sujudarsa ta cika ko da dan karanci ko da wato kawai dan ɗugo ne kaɗai na hancin ya taɓa tunda dai ana cewa dai in dai kayi in kayi in dai ka wato kamantawa da ko da juz'i ne kamantawa ne daga baki daya so da haka wanda yayi ko da in digo ne kawai na hancinsa ya ce to shi ma yayi sujada tunda imtisalul ba'd ya tanawal itlaqul ism hmm? za a ci kayi sujada tunda dai an samu imtisalul ba'd an fahimci abin da ɗin ko na'am وأما wanda yake ganin cewa wajibi shine aikata shine yin aiki da dukkan abin da sunan ake sakin sa a kansa wajibi a wajensa shine ya sujada akan wato goshi da hanci shi imamu shafi yana cewa wannan ihtimalin da ake da shi wanda ya zo ta fuskar lafazi shin wato al-imtisal wato imtisal al-wajib imtisalul kul ko imtisalul ba'd to fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gusar da duk wannan saban da suke akan lafazi wa bayyana ko kuma ya bayyana shi domin shi ya kasance yana yin sujada alal ansi wal jabha lima annahu sarafa min salatin saboda abin da zo cewa ya fita daga cikin sallah daga cikin daga wata sallah daga cikin salloli wa alhali sai gashi wato akan goshinsa da hancinsa wato gurbin tabo da ruwa yayi sujada kenan ya wato da goshinsa da hancinsa sun taba kasa فوجب أن يكون فعله مفسرا للحديث المجمل dan haka ya wajaba aikin sa ya zamanto mai fassara ne ga hadisin da yazo a dunkule ala abu umar ibn abd albar ko wannan hadisin abu sa'id na a itikafin annabi sallallahu alaihi wasallam da neman lailatul qadr muttafaqun alayhi mhm. ala abu umar ibn abd albar abu umar ibn abd albar yace وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس waɗansu malamai daga cikin wato manyan malaman hadisi sun ambaci hadisin ibn abbas sai suka ambaci al'anfa wal jabha wato hanci da goshi to alƙadi abul walid ibn rushid kenan ya ce waɗansu kuma daga cikin masu riwayar sai suka ambaci aljabha ta faƙaf wakilar ne fi kitabi muslim wakilar riwayatai dukkan riwayoyin guda biyu suna cikin littafin muslim wannan hujja ne ga malik ta yaya zamanto hujja ga malik na'am eh, a cewa a killar riwayatain an ambaci jabha dukkan riwayoyin saboda haka nuna cewa aljabha ita ce asal hmm. amma al'anf wata riwayar bata ambace ta ba eto eh to wannan eh, shine eh, eh to wannan zai iya zamantowa hujja din ah, ga zai iya ah, zai iya zamantowa amma ka san alfi'il la umuma lahu shi fi'ili ba shi da ba a istilali akan sigar umum tare da shi mm. tunda kaga wannan ai a ah, umirtu an asjuda ala sab'ati a'ba kaga wannan hadisi ne kawai mm. to kuma ya bayyana to shi yasa din sai zama to hujja din ga malik ta wannan fuskar hmm. Hmm? <laughs> to ga wannan shine fa'idan ziyadatu siqat yau ga wannan ruwaya da nake gani rawahu shafi an sufyan umira nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'a yadayhi wa rukbatayhi wa atrafi asabihi wa jabhatihi ونهى أن يكفت منه الشعر والثياب قال سفيان زاد ابن طاووس فوضع يده على جبهته ثم أمر بها على أنفه حتى بلغ بها طرف أنفه Ƙala wa kana abi ya'uddu hadha wahida ah. hmm. kuma haka din ne ai ko shi ne sab'atu a'za din in ka kirga in ka kirga hanci a matsayin udu sun zamanto takwas ko eh eh sun zamanto takwas eh ba gane shi ake fara kawowa ba mm, sajada wa jiki eh, aina kama wani hadisi a kama wani hadisi <laughs> a su a kai hadisai da ake kawowa e eh, to ina ma shine masaban malik ina ma malikiya kuke yi <laughs> abin to amma dai a wajihi yawa sajada wajihi shine sajada wajihi lillazi khalaqahu فصوره نعم واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليها الوجه to sannan haka kuma sun yi sabani har wa yau cewa shin yana daga cikin sharaɗin sujada ya zamanto hannun mai sujada a bayyane yake kuma ya sanya shi akan inda yake sanya fuskar tasa ko ko wannan ba ba ne na'am wato zai sanya a inda ƙasa inda goshinsa yake yake yake yake sanya goshin nasa to hannunsa ma anan yake al misali ba zai yi sujada a ƙasa ba kuma hannuwansa suna kan wani itace itace wanda yake zama da inda fuskar tasa take eh. ko kuma ya sujada hannun nasa yana lullube bai bayyana shi ba maliku ya ce min sharɗi sujud wannan yana daga cikin sharaɗin sujada amma ina tsammanin sharaɗin cikarsa wata jama'ar kuma ta malamai suka ce wannan baya daga cikin sharaɗin sujada <laughs> eh to nan bai yi mana bai kawo sababul khilaf da ah, abin nan babarin mu ga a kaulin shi ibn rushid ne kun ji matsalar kamar yadda shi a sheikh ya faɗa lawannan insan iltaffa bi thawbin wa yadahu dakhilahu هل يجوز له أن يسجد ويداه في داخل الثوب أو لا مذهب جمهور العلماء جواز, جواز ذلك وأما المالكية فيرون خلاف ذلك بل ويرون أن ذلك لا يؤثر في الصلاة ذكر الحسن البصري وهو من أفاضل التابعين وأكبا وأكبرهم وآثر كما كبيرا من الصحابة وروى عنهم فروى أن الصحابة كانوا يصلون وأيديهم غير بارزة أم ليس ذلك من شرطه فقال مالك ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه ليس شرطا أنه آه، يبطل الصلاة لكن المالكية ترى ذلك شابي تيمة أمنا بقى abin da ya ce min sharɗi tamam din saboda su ce masa a gashi ya kawo daga cikin hashiyatul adawi mm. qawluhu wa tubashir ay min ghairi ha'ilin kal wajhi wa inna mastuhibbatil mubasharatu bil wajhi wal yadayn لأن ذلك من التواضع ولأجل alama كره السجود على ما فيه ترفه وتنعم من صوف وقطن واغتفر الحصير لأنه كالأرض wal ahsan tarkuhu sujudu alaiha khilaful aula arda to illar shine tamamu tawabu da kuma amma wannan hadisin zai iya musu hujja ai hadisin da Sheikh Nasir ya kawo a cikin sifatu sala innal yadaini tasjudani kama yasjudu alwajh fa idha wada ahadukum wajhahu a yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma amma na arga a kan wani kaif kaif hannun eh ya ba shi arda eh

asalin kasa din ba a kan tabarma ba eh. eh shi ai tace wani ai ana so ana so <laughs> shafu tamam eh. eh wannan ba zai hana cewa ba mu samu wannan istihbabin ba ba mu samu wannan ladan ba eh duk da ba ai ba wai sai da kasa ne zaka samu ba, ka je wajen da yake da kasa kai sallah <laughs> dan ka samu istihbabin eh sai eh, eh, ah, su shi ne kan cami babu tawabu min babu tawabu mm. da kuma shi kansa hadisin abu sa'id zai iya zamantawa hujja cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam fasaje da far'aitu ala jabhatihi wa anfihi athar al-ma'i wa sin mm. na'am <coughs> mm-hmm. ومن هذا الباب ومن هذا الباب اختلافهم في السجود yana daga cikin wannan babin sabanin su a cikin sujada ala al imamati akan wato a daurin a daurin rawani nadin rawani ahsan nadin rawani hmm, wato an gane ai nadin rawani ba wai gabaki ɗaya kan rawanin ba wajen aka zo nadin rawanin ai zaka samu wani dan dan dan dauri na farko nadi na farko haka ya ya rufe wajen wajen sujada malamai suna da mataba uku a wannan matsalar kauli da ya hana da kauli da ya halatta وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من الإمامة أو كثيرة da kuma kauli da ya tafsili da ya bambance tsakanin yayi sujada akan wato a nadi kadan ko kuma nadi nadi na na rawani ko naɗi da yawa wa qawlun bil bai na an masa min jabhatihi al shay'un wani kuma ƙauli da yake bambancewa tsakanin a samu wani abu daga cikin goshin nasa ya taɓa ƙasa ko kuma babu wani abu na goshin nasa da ya taɓa ƙasa a an fahimta idan ya zama to cewa ya ɗan rufe saboda haka ya sujadar ɓangare ya taɓa ƙasa ɓangare rawanin kuma ya rufe shi hmm. wannan saɓanin dukkaninsa saman ne wato ana yana nan ana da shi fil mazhab a cikin mazhabar malik da kuma wajen malaman garuruwan musulmi ya zo a bukhari sun kasance suna yin sujada akan huluna da kuma al'ama'im da rauna sahabbai kenan hmm. abin mamaki shi al-gumari da yi takarijin wannan hadisin ba da yi takarijinsa ba bari mu taimaka masa mu taimaka ma kanmu dai <laughs> ko alanis na'am ko bukari na manta na fadin na'am Thank you. الحسن البصري كان آه، قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه باب السجود على الثوب في شدة الحر من يشكوكو؟ mun wuce shi a cikin bukari hmm. cikin farkon kitabu sana gyaro ruwan shoshi bil ma'ana to sai dai sai mun samu fatihul bari ya ya taimaka mana ko wajen ko taglikul ta'liq na'am a ba komai ga shi za mu duba shi ابن أبي شيبة روى ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم وأيديهم في ثيابهم تكون قولنا هجة على مالك ويسجد الرجل منهم على إمامته فقد ويسجد الرجل منهم على إمامته نفركو سجود المصلي ويداه في كمه أو في ثوبه وقد حكي حكى عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه كان ابن عمر يلتحف بالملحفة ثم يسجد فيها لا يخرج يديه to sauraka shi kenan ibn abi shaiba fi al-musannaf هكذا رواه ابن أبي شيبة من حديث هشام نعم ishu ne a cikin a ba mun yi ba a cikin a cikin al'itmi inan cin ruku ko ba mu yi ta ba a cikin matsalar hmm? a kawo hadisin musu salatu sun marka hatta ta tuma ina raki'a sun masjid hatta ta tuma ina sajidan ko ai mun yi ta annuhudu min sujudi wato sifar ruku'un ne kake ganin kamar ba ambata ba to ai ka san ko ba ambata ba shi da shi abinda ibn rushd ya lizinta ma kansa shine ummahatul masail zai kawo ba dukkan masail din ba amma kamar a cikin na malikiya

na ga saboda saɓan wani bayan saɓan da aka yi a kan irin sifofin hmm. shi za a ƙarshe kamar mai misala in yazo ya biya yake kaza kaza kaza kai kaza kai kaza a ƙarshe sai dawo zai fito mu kai ma kan sa gaskiya ne bai kawo wannan matsalar ba don wannan eh, eh. bai kawo wannan matsalar ba ya kawo kawai al'itidal minar ruko yana nufin kuma raf'u min ruku ne ba al'itidal fin ruku ba hmm. ba al'itidal fin ruku ba to amma kamar yadda na ce shi a shine kawo ummahatul masail wanda aka samu sabani tsakanin fuqaha'ul amsa hmm. ba duk masail din zai kawo ba na'am واحتج من لم يرى إبراز اليدين في السجود بقول بقول ابن عباس wanda wanda yake ganin <clears throat> baya بايا ganin wato bayyana hannaye a wajen sujada sai ya kafa hujja da faɗin ibn abbas amara annabi sallallahu alaihi ala annabi alaihi ya umarce mu mai sujada a kan gabobi guda bakwai wala nakfita sauban wala sha'aran kada mu tattare tufa kuma kada mu tattare gashi wa qiyasan ala rukbatayn da kuma qiyasan ala rukbatayn qiyasi akan gwiwoyi biyu wa ala salati fil khuffayn da kuma qiyasi akan sallah a khuffi wa yumkinu an yutadda bi hadha al-umum fi sujudi ala al-imama za iya kafa hujja da wannan umumin wajen sujada akan al-imama akan rawani ko eh. tunda ba wanda yace sai ka kwaye tufarka don gwiwa ka saba kasa kuma ji tare aka faɗe su mm. mm. hakanan in kana da kufi in kana da kufi ba a ce sai ka cire kufi ba in za ka yi sujada tun da su ma an ce atraful qadamai ne المسألة الثامنة. ما قلنا مسألة أنا. Hmm? ok an kusan gama an kusan gama to to shikenan mu karanta na'am mas'ala ta takwas اتفق العلماء على كراهية الإيقاع في الصلاة malamai sun yi ittifaki akan karhancin al wato zaman durkuso a cikin sallah zama akan dunduniya lima jaa bil hadisi min an-nahi eh, saboda abin da yazo a cikin hadisi na hani an yi ƙuɗiyar rajul fi salatihi kama yi ƙuɗin kalbu kan mutum ya yi tsuguno a cikin sallarsa kamar yadda kare yake tsugunawa wato zama a kan dunduniya kenan illa annahu mukhtalafu fi ma yadullu alayhi al-ism to sai dai sun yi sabani akan menene wannan sunan ake nufi da shi al-iqa' din nan fa ba'dhum ra'a wani waɗansu daga cikin malamai suna gani cewa cewa shi al'iƙa'a wanda aka hana shi wanda aka yi hani a kansa shi ne eh, mutum ya zauna a kan wato mazaunansa a cikin sallah ya kafa kafafuwansa eh, ya kafa cinyoyinsa kamar yanda wato kare da kuma a saba wato naman daji yake yin yake tsugunawa wato ya daga cinyoyin ma yana zaune a ƙasa a haka kenan alƙaƙa mm. mm. a sallah eh eh eh a'a ba wannan ba ay yajlis ala ilyatayhi nasiban fakhidayhi yana kafa cinyoyinsa ai ga shi ka kafa ta eh. al-ihtiba ne shine al-ihtiba shine al-iqa waɗansu suka ce al-ihtiba huwa al-iqa hmm. ah, ba haka kare yake ba hmm? ba haka zaman sai yake ba eh eh hmm. na'am babu saɓani tsakanin malamai cewa wannan hai'a ba ta cikin hai'o'in sallah ba ta cikin halayen kamannin aikin sallah waɗansu malamai kuma suka ga cewa ma'anar iqa'i wanda aka yi hani ga barinsa Shi ne ya sanya wato mazauninsa a kan dunduniyoyinsa guda biyu tsakanin jada biyu shine wanda ka yi eh. wa an yi jilisa. ala su duri a'a wa an jilisa.

to bayanan da yawan ta'amun da bayani na'am fassara ta biyu ta aliga hmm. wata ma tsugunni suke fassara ne tsugunni Thank <laughs> you. Thank you. ai ba wani abu ne da ba bayani ne bayani ne don abin da gabata dokaran da ne kuma kare kala da na'am a'a ai surorin iqa guda biyu ne a'a ta farko dai ta farko karanta wa qaumun ra'au kuma daga wa qaumun ra'au anna al mhm. mhm. anna wa an yajlisa ala suduri kadamai takmila ne na sifar iqa'a takmila ne na sifar iqa'a eh. Eh. eh wato ya zauna ala su kadamai a akan wato a cikin a kafafunsa hmm. akan wato ya dora a mazauninsa a kan digadigai sannan ya eh, kamar yadda ka yi dina hmm. a to wannan mazhabar malik ne cewa eh. hmm? shi ne iqa din eh, eh shi din ne ba zai kafa kafafun ba zai shimfiɗa su Mm. duk wato ko biyun yawa eh, eh, digadigai eh, yawa haka haka akwai wanda za ka ɗago shi ne ka kafa kafafun ka kafa kafafun shi ne a suduru kadamai na'am saboda abin da aka rawaito daga ibn umar أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك لأنه كان يشتكي قدميه شوى أن أنبت أنه ذكر ذيتي an ambata annahu innama kana yaf'alu dhalika li'annahu kana yashtaki qadamaihi cewa shi ya kasance yana aikata wannan saboda ya kasance yana ciwon kafafunsa ya kasance yana cewa wato zama a kan kafafu a cikin sujada a bisa wannan sifa sunnar annabin ku ce a muslim ya fitar da shi ya eh, mun karanta shi na'am wato ai amma akwai hadisai da suka zo na hani shine ai jami'in sai a ɗauki wanda aka hana a cikin wancan wanda yake laisar min hay'atis sala na kuma wanda aka ce na sunna ne shine wanda ibn abbas ya ruwaito na zama akan alqadamai hmm. dalilin sabanin su huwa taraddud istiqa al-manhi anhu fi salah shine taraddudi kai komo da ah, sunan al-iqa din da aka hana a cikin sallah tsakanin ya yi nuni a kan ma'anarsa ta luga ko kuma ya yi nuni a kan ma'anarsa ta shari'a ina nufi akan wata hai'a wadda shari'a ta keɓance ta da wannan suna wanda ya ga cewa al'iƙa yana nuni a kan ma'anarsa ta luga sai ya ce shine iqa'ul kalb shine durkusan kare zaman kare wanda kuma yake gani cewa yana nuni ne akan ma'ana ta shari'a sai ya ce yana nufin abinda ake nufi shine ɗaya daga cikin hai'o'in sallah wadda aka hani wadda aka yi hani a kanta kuma saboda abin da ya tabbata daga ibn umar cewa zaman mutum akan wato bayan kafafunsa akan cikin kafafunsa baya daga cikin sunnar sallah ya gabata ya zuwa ga itikadinsa cewa wannan hai'ar ita ce wadda ake nufi da al'iqa wanda aka yi hani a gare shi wannan kuwa abu ne wanda yake mai rauni fa domin sunaye waɗanda ma'anoni na shari'a ba su tabbata a gare su ba wajibi ne a ɗauke su akan ma'anar su ta luga har sai ma'ana ta shari'a ta tabbata gare su saɓanin al'amarin a cikin sunaye wadda ma'anoni na shari'a suke tabbatuwa gare ta na nufi wajibi ne a ɗauki waɗannan lafuzza a bisa ma'anoninsu na shari'a har sai dalili ya yi nuni akan ma'ana ta luga مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس تعرض cewa hadisin ibn Umar hadisin ibn Abbas ya ci karo da shi ne hadisin ibn Abbas din da na wanda muka karanta da yace sunnatu nabiyikum as-sudu al-julusu al-iqa'u 'ala al saboda haka da wannan shi ibn Umar wanda ya kore ya ce wannan saboda Eh, eh, eh, kafafunsa ba sa ɗaukansa sau haka malik ya yi riko da wannan kan cewar laisar min hayati sala tare da cewa wadda take ba iqa'ul kalb bittifaq wannan ba baya cikin hayati sala shine na wannan al-iqa al-manhi anhu eh na kalb amma ɗayan to wannan shine sun yi sabani malik yace makruh ne saboda hadisin ibnu umar laisa min hayati sala mm. waɗanda kuma suka ce sunna ne suka dogara da hadisin ibn abbas saboda ya ce biyu ko alhamdulillah sai ku ƙuri wannan littafin ba ma ba shi haƙƙinsa na bahas na'am na'am eh bidaya ba a ba ma ba shi haƙƙinsa na bahas <laughs> ai ba ma bashi ba ma bashi haƙƙinsa na bahasi mm. eh kuma a duba naqlinsa da mazahib din wajen naqlinsa da mazahib din wani lokaci akan samu a a rashin rashin dika a ciki sannan hatta kuma ma sababul khilaf din tunda sababul khilaf gargwadan abin da kake gani shine adilla din mazahib din ba lai zamanto shine zai hasarin sababul khilaf din ba sai dai kawai dai mu ce dai wannan ya zamanto mana dalil tunda dama an ce ai mabudi ne bidayatul mujtahid ne bidaya ne dan ka gane yanda ake gano sababul khilaf ah.

ta wannan ana maganar larabawa ne eh, wato saboda in kai sujada eh, in za ka yi sujada sai ka ɗauki gashin ka shafa shi a baya kada ya taɓa ƙasa ko kuma in za ka yi wal ba dai in za ka yi sallah ka ɗaure shi ba in ka ɗaure shi babu wani abu amma ka yi sujada shi ma ya yi sujada sai ka dawo da shi kamar yadda shi baya to shine ba a so don kai ya dauda ya yi shafi kasa ya taka maka in aka taka maka kasan sun yi masa magana akan wannan matsalar hal yadda man in ya yaga maka riga zai biya ka Eh, ya aka takura masa an ce kada ka an ce kada ka dai kada ka tattare ta saboda shi tattarewar wani aiki ne ba aikin sallah ba

a ah, saukan saukan sai an matse shi social distancing za ka kawo mana <laughs> eh to wannan ne ba a yi wannan ne ba a yi a cikin sallah kanan na ta saboda ita kanta ba ta yi sujada ba eh amma yanzu amma yanzu wajen sallah

idan ka zo za ka yi sujada sai ka ya fashi a baya kare shi kansa ya sujada to shine aka hana a ba a cire babbar riga ba ba a cire babbar riga ba eh. ai eh, eh, lura mutum zai yi idan ka zo dagowa an danne maka babbar riga sai ka jira sai ya daga sannan sai ka tashi in ya danne in sai ta yage kuma in ta yage la ya zuman ba zai biya ka ba eh na'am kafin ka tafi eh to idan a'a in dai ya danne din ka samu mujibin ta akhir saboda ka tsare dukiya amma ka jira shi sai yayi sujada sannan kai ka yi me dalilin ta akhir din matsalar da wato tattarewar da ake nufi kamar yadda in zan iya tuna abin da ibn hajar ya faɗa tattarewar da ake nufi kan cewa su kansu su ma su kansu tufafin naka da gashin naka duk suna sujada hmm. saboda ka tattarewar da za ta hana sujadar shine ba za ka yi ba amma tattarewar da za ta hana kanta ita kanta ba za ta taba kasa ba ka tattare ta kanta taba kasa hmm. ko kamar yanda a a a yanda yanda za ka ga a ko da ba tattara tufa ba ne yanda za ka ga mutum ya sanya shine matsalar da muka yi ta mutum ya sanya dora hannunsa ba a inda goshinsa yake yi ba sai ya dora hannunsa kan shimfiɗa kaga ba zai sa inda aka ce yana ya sa hannayen ba tsakankanin wato kansa a eh, tsakanin kansa yadda zai zama to hannayensa suna tsakanin kansa ne sai ya dawo da hannun wajen baya don kai yana kan darduma saboda an kar eh, an dago ƙasa ta taba masa fararen kayansa to kaga duk wani yana daga cikin abin da aka karhanta din eh, maksud din shine tawazu shi kansa rashin nadewar ai tawazu din muka mm. san har wani abin nan ake yi in aka dago sai an yi wani awon lankwasa wata hai'a ta tsalla aka kawo hausa fa suka kawo musamman yan kano tsarin mulkar mm. mm. idan baka tattare ta ba eh. to yaya ake tattare ni ban gane ko dan ni liman ne yawanci ina sallah a gaban shi <laughs> eh, eh. a ah, no ba ita da tara ba duk sabewa ai sabewa duk tana daga cikin tana daga cikin tattarewa eh shine ai in ka sabe ba za ta yi sujada ba in ka sabe ba za ta yi sujada ba ba za ta sauka kasa ba sai sujada ba to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu